بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya ta asabar safiya kuma ta ashirin safiya ta goma sha takwas ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 27 ga watan takwas a watan biyu shekara ta 2016 biyu da izinin Allah marauki sarki a wannan safiya za mu tashi a darasi na takwas na 28 a karatu wannan littafin mai albarka littafin muwatta malik a inda muke cikin kitabu fahara ma'ana kundi na biyu da yake magana kan abin da ya shafi tsarki mun fara karatu a babi na 23 shine babu fitayenmu kuma da izina Allah madawakin sarki za mu dora a inda muka tsaya a karatun wannan babi da muka fara a darasin da ya gabata na farko dai mu sani ita taimama ana yin ta ne ta sanadiyar rashin ruwa tunda asali shine a yi wanka na janaba da ruwa a yi alwala da ruwa sai ya zamana a lokacin da mai alwala zai yi alwala babu ruwan da zai yi alwala ko kuma ma wankan janaba ce ta kama shi babu ruwan da zai yi alwala ko kuma jinin al'ada ne ya ɗauke mata babu ruwan da za ta yi alwala ta yi sallah babu ruwan da za ta yi alwala ce wanka sannan ta yi sallah babu ruwan da mai janaba zai yi zai yi wanka sannan yi sallah yanzu me abin yi abin yi a nan shi ne ya yi taimama ko ta yi taimama ina fatan kuna jina da kyau kuma taimama ana yin ta ga alhadasu al-asghar kamar yadda ake yin ta alhadasu akbar ana yin ta karamin hadasi shine abin da ya shafi alwala ana yin ta kuma a babban hadasi shine akan abin da ya shafi wanka muddin aka samu rashin ruwa muddin aka samu ga ruwan amma idan aka yi amfani da shi za a rasa wanda za a sha nan gaba sai ya zama to hukuncin ku shine hukuncin marasa ruwa ruwan ne yanzu in kuka yi alwala da shi babu wanda za ku sha in kai alwala da shi babu wanda za ka sha to yanzu sai ka ajiye domin sha sai ka yi taimama ko kuma ruwa ne gashi in mutum ya alwala da shi zai sabbaba mashi rashin lafiya saboda sanyi da ake fama da shi kuma bai samu ruwa wuta da zai tafasa ruwa ba bai samu wuta da zai dumama ruwa ba ta yadda in yi wanka da shi to lalle ilalla zai sawa wa kanshi cikin bala'i to duk a waɗannan an halatta mashi ya yi taimama abin da yake wajibi a kansa shine ya yi taimama saboda ruwan zai sabbaba mai sabuwar rashin lafiya ko kuma yana fama da rashin lafiya a samu jinkirin warkewarta da fata Allah ta'ala ya tsare baki daya akwai kuskure da waɗansu suke yi wai da sunan addini kuma addini ya bar barranta da haka Shi ne cewar idan lokacin sanyi ne mutum ba zai ɗanɗama ruwa domin ya wankan jana ba ko ya alwala da shi a'a wai sai ya yi taimama domin ɗinɗima ruwa wai yana gusar da sunna ta yin taimama wani shi ne asirin alghulu fiddi wannan ya saba ma karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da zaran ka ji irin wannan tunani to kungiyoyin yan bid'a ne suke da irin waɗannan tunani wai yin dumama ruwa domin ai wanka zai gusar da sunna ta taimama kaji jahilci wannan jahilci ne tukuru Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi da shi yahya ibn haya Allah yake cewa وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضر صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم يحيى ابن يحيى الليثي wanda ya rasu a shekara ta a shekara ta 234 yake cewa wasu ila malikun kuma an tambayi malik ibn as imamu darul hijra imamu da'imma wanda ya